بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الدائي إلى بابي الموفق من شاء لصوابه أنعم بإنزال كتاب يشتمل محكم ومتشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا أحمده على الهدى وتيسير أسبابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أكمل الناس في ذهابه وإيابه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيله إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكثر قوتا قوتفس قوتا جمالا أولى hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1400 da 30 da 40 daidai yayin da ya daidai da sha biyar ga watan ɗaya shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci na ɗan podiyo inda muke gabatar da karatu a wannan unguwa ta sunosi cikin littafin alfiti na fi hayatil anbiya'i biya sahaba na babban malami shek Sa'ad Yusuf Abu Aziz Allah ya ji kansa Allah ya ji kanmu Allah ya tsare shi ya tsare mu a mutane sun san cewa karatu ya tsaya da tsuri giyabi bayan tsawon lokaci da na ce zan tafi karatu da kuma mun sanya ƙa'ida cewa duk lokacin da karatu yanki irin wannan in za a dawo a kowane abu muhimmi sai a tattauna shi a bayan na dawo dawowa ta kwana bakwai da dawowa ina ganin randa na cika kwana na bakwai na sake ficewa na tafi wato a malumfashi daga nan na wuce dabai na tafi argungu na dawo sakkwato na dawo ranar laraba alhamin juma'a na sake ficewa na tafi jihar yobe don haka sai muka sanya karatuttuka a jere guda biyar wato jiya akwai ɗaya yau akwai ɗaya a nan gobe muna da shi a masallacin abubakar siddiq ranar alhamis muna da shi a masallacin al'imamu ahmad mu da ke can wato sabon gida sannan ranar juma'a za mu je wani waje mai karatu uku ɗaya da daddare biyu ko biyu a ranar ɗaya da yamma ɗaya bayan isha'i ɗaya da safi sannan mu dawo ranar lahadi sai mu karasa raguwar wani bawan Allah ya ji shine yake cewa wai yana ba da shawara da wayannan yawan muhadarorin da nake wai da zaunawa ne na karantar da mutane da shine nake ce masa a faɗa masa tahaddusan bi ni'matillahi la fakara nace karatun da nake zaunawa in ba mutane in karatu yake nake na zauri Wala ba alfahari ba mun koyi karatu daga malamai ba su mana mugunta ba shi yasa ɗaliban da ke zuwa karatu wajen mu ba ma musu mugunta karatun da ya kamata wani malami ma wani ɗalibi a shekara ɗaya a rana ɗaya yi wa ɗalibi daga safe zuwa dare don haka muka koyi karatun yasa daga cikin malaman da ba za mu taɓa manta da alherin da suka yi mana ba a gidan karatu akwai malam abubakar saminaka don haka shekaran jiya da muka je gashuwa da safe muka fara karatu littafin aqida na wato sullamul usul baiti 290 yake da shi daga safe kullawar sallar asuba kafin karfe 10 na karance ma dalibai littafin so da ka shi mai wannan maganar in bai sani ba ya sani ba wa'azi kadai nake yi ba ko muhadara shi da yake cewa a yi karatu in yana son karatun ya zo ya sa littafin zan mai karatu wallahi Allah ta'ala ya shirya da mu mun ɗauki suratul kahafi mutane an ba da shawara ce a maimakon wannan da aka yi da mutane za su matso a hadu waje ɗaya haka a gaba to da lakana a hasan mun ɗauki suratul kahafi da fitintunu da ke cikin ta guda biyar da yadda za a tsira daga cikin fitintunun guda biyar ajiya mun tattauna fitina ta farko da yadda za a tsira daga gare ta ita ce fitina ta dini fitina ta addini wanda duk wanda ya kalli zamanin da muke ciki yanzu ya san ana cikin fitina ta addini saboda rashin gaskiya ya yi yawa masu son a adalci yan kaɗan ne wanda suke so a zalunci sun fi yawa masu son a gaskiya yan kaɗan ne wanda suke so rashin gaskiya ya tabbata sun fi yawa masu son sai an tsayar da tauhidi yan kaɗan ne wanda suke sun shirka ta wanzu a doron ƙasa sun fi yawa masu son sai an bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a doron ƙasa yan kaɗan ne wanda suke so bid'a ta intishari sun fi yawa to idan ana cikin irin wannan yanayi fikina ta addini ta kullo kai tare da haka ta bi wancan ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza to ta yaya za a yi kai ka tsira to na faɗa abubuwan da yake ajiya a masallacin malam Khamis al-Misri wanda zai bibiya sai ya nemi ɗaya daga cikin wanda ake tare da su ya bibi karatun da aka yi babu buƙatar in saki maimaitawa fitina ta biyu ita ce fitinatul mali fitina ta dukiya yaya za a yi ka kubuta daga gare ta idan Allah subhanahu ta'ala ya baka arzikin ko bai baka ba malamai na loga suna cewa wato almalu ana ce mata malu ne kamar yadda wato muhi sunna abu muhammad al-husayn bin mas'ud bin muhammad bin al-farra al-imam al ash-shafi'i wanda ya rasu hijira ta 516 ya kawo magana a cikin littafin sharh sunna yake cewa qala sufyan sauri inna ma sunniyal malu malan an kira dukiya da malu ne annahu yumilul quluba saboda yana karkatar da zukata saboda daga mala yamilu ne da haka wani malami yake cewa ra'aytun nasa qad malu ila man inda malu naga mutane sun karkata mala yamilu da haka suke cewa akwai al al-mailu akwai al-malu wato karkata da aka saboda yawan karkatar da ɗan adam yake yi zuwa ga kuɗi shi yasa aka kira malu da ainihin wato almalu Allah ya sha faɗa a wurare da dama a cikin alkur'ani ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna Allah ya ce dukiyarku jarrabawa ce wallahu indahu ajarun azim sannan zamu ga akwai wasu waɗanda saboda kuɗinsu Allah ya dinga musu ne. kaman walid ibn mughira Allah ya ce darni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu sannan Allah yake cewa an kana zamani wa bani saboda yana ganin yana da kuɗi yana da ainihin wato yaya hadisi ya tabbata cikin sunan ibn majah na abu abdullahi muhammad bin yazid al-qazawini wa maddata ismu abihi yazid sunan mahaifinsa ne al-imam ibn ya rasu hijira 273 ya bude babu a cikin littafin shi babu Fitnatin mali babun da ke magana akan wato dukiya jarrabawa ce ya kawo hadisi mai lamba ta 3997 حديث عمرو بن عوف وهو حليف bani عامر bin لعي wannan mutumin wakana da badar ya halarci yaƙin badar ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'asa aba ubaidah bin al-jarrah ila al-bahrain annabi ya aiki aminin wannan al'umma shine abu ubaida yace ya tafi kasar bahrain ya aci bi jizyatiha yaje ya zo masa da jiziyar mutanen bahari wa Nabiyu annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya kasance huwa salaha ahlal bahrain a lokacin ya sulhu da mutanen bahari wa amarra alaihim ala bin al-khadrami sai ya dauko al-ala bin al-khadrami ya a matsayin shugaba فقدم ابو عبيده بمال من البحرين ابو عبيده ده تاشي داوا سي زو annabi ده dukiya daga bahrain فسمعت الانصار sai mutanen مدينه suka bi dibi qudumi abi ubaidata cewa abu ubaida ya dawo daga ainihin wato bahrain fawawa kuma salatul fajr a ranar masallaci ya cika a lokacin sallar asuba cikar da bai saba yi ba مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله انصرف فتعرضوا له lokacin da annabi ya gama sallah ya tashi zai fita ya juya sai kowa ya bujiro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yana ganin irin tarbar da mutane suka yi masa tabassama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yayi murmushi da ya murmushi ina ra'ahum sun baƙala lokacin da ya gansu sai yace adunnukum sami'tum anna aba ubayda taqaddama bi shay'in min al-bahrain yace ba mamaki yanayin ku ina ganin cewa kun ji labari abu ubaida ya zo da wani abu na dukiya daga kasar bahrain qalu sabai suka ce ajin haka ne qala sai annabi yace musu abshiru wa amillu ma yasru yace muku su ku yi farin ciki sannan ina fatar abin da zai faranta muku rai sai ya ce fa wallahi na rantse da Allah Malfakar faqra akhsha alaikum annabi ya ce wallahi bana jiya muku tsoron talauci domin sahabbai sun rayu a yanayi da inda talauci na sa dan adam ya lalace da sun lalace tunda kun san akwai wanda matar da ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi na ba da kaina idan kana so na ka aure ni mai ruwa ya cewa ya fa qamat qiyaman tawila ta tsaya tsayuwa mai tsawo annabi daga kai ikan lafi sai ya sunku yadda da ya daga kai ya kalle ta ya sunku yadda kai bai ce komai ba sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi in kai baka so baka da bukata ni ina so malamai suka ce abin da ya sa annabi ya shiru bai ce bai san ta ba a lokacin saboda ba yadda za a yi in annabi ya ce wa sahabbai bai san abu ba wani mahaliki kuma da zai so shi shikenan da ya faɗa haka sai annabi ya ce je ka kawo sadaki a daura maka aure ya je bubbuga ya bubbuga ya ce wallahi ba komai ya rasulullahi aka ce ka je koda zobe na bakin karfe ka kawo zoben ma da za a kawo na bakin karfe don ya zama sadakin babu aka ce sai mayafinsa wanda ya rage in aka ce za a ɗauke shi a bayan sadaki shi kuma zai tsiraci daga ƙarshe abinda aka ɗaura a wurin da shi annabi kalla ya ce akwai wani abu na ƙur'ani tare da kai ya ce eh, ya haddace kaza da kaza da kaza wannan abin shi aka kalla shi ya zama sadaki na ɗaurin auren saboda yanayi na babu da shi da alkur'ani haka Allah ya dinga kiran su bayan sun tafi Madina yana ce musu lil fuqara'i almuhajirin alladhina ukhriju min diyari, talakawa to shi yasa annabi ya ce musu man faqara akhsha alaikum wallahi bana ji muku tsoron talauci sai ya ce walakin akhsha alaikum an tubsata lakum ad-dunya sai dai annabi ya ce ina ji muku tsoro kada a bude muku duniya kama busu duk alaman kana qablakum kuma yadda aka shimfiɗa ta akan wanda ke gaban ku fatanafasuha to da kun koma tsere da rige-rige akan harkar duniya kama na fasuha kamar yadda al'ummar da ke gaban ku ta koma tsere da rige-rige akan harkar duniya fatu hulika kuma kama a halakatkum sai ta hallakar da ku kamar yadda ta hallaka su in tafiyar addini ake yi masu yin ta babu kuɗi to za ka ji sanda ake yin ta babu kuɗi mutanen suna zama lafiya amma wallahi da kuɗi ya fara shigowa to yanzu nan za ka ji rigima ta fara yanzu nan za ka ji kace na ce ya fara Allah ka ji kan imam ikara aka yi faɗa ya ce sanda muke harkar izala ba ko sisi ba wanda ke jin kan ya ce amma kuɗi na shigowa duniya na shiga shi kenan kawai sai rigima ta balle sai rigima ta dare to shi yasa zaka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganar da annabi yake ba da su yake ba da al'ummar da za ta zo bayan su da su yake domin su sai da suka kai mataki bayan ar-ruhama bainahum suka tsallake wannan matakin na ar-ruhama suka kai mataki na al'isaru har sai da Allah ya ce wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim suna fifita ɗan uwansu musulmi akan bukata ta duniya ko da ko suna da ita da haka sai ya zamanto su a wajen abin da ya shafi bin Allah ne a nan ne su kuma wafi zalika faliyatana fasil mutanafi suna mu kuma sai muka akkasa yanzu tsere-tseren mu da rige mu akan harkar duniya ne maimakon a harkar addini shi yasa rigingimu da faɗace-faɗace yayi yawa akan duniya yau idan zaɓe mutane za su je su na rantsi da Allah kaso ɗari cikin wanda za su yi zaɓe da ƙyar za ka samu kaso goma wanda suka je suka yi zaɓe interest su addini ne za ka samu ɗaya kowa duniya su duba ya je zaɓe kowa shi yasa annabi yake cewa da an buɗe ta to shi kenan idan haka nan gaba annabi ya za a samu ifadatul mali kwararar kuɗi shi yasa yanzu yaro kuɗi malami kuɗi kowa kuɗi to nan gaba za ka za a buɗe duniya ta yadda sai ka je da kuɗi ka ba mutum ka ce ga zaka ka kawo ya ce to gaskiya zai ɗan duba ya gani saboda da dai jiya ne ka zo kan da yana da bukata amma dai yau kan yana ganin kuma tun da annabi ya ba da labari ya ce abin zai faru kuma wallahi sai ya faru sai ya faru to da haka wannan kissa ta ashabul janna da Allah ya bada labari a cikin suratul kahfi yana daga cikin abin da mutum zai yi taka tsantsan wajen ta yaya za a yi za mu tattauna gobe ita kuma akan fitila ta ilimi don kafa ku ɗauka cewa duk wanda ya karatu ya sha bai sha ba shi kan shi ilimi yana da nashi jarraba ba yadda za a yi kuma shi ma akwai yadda ake tsira daga kina ta ilimi da haka Allah madaukakin sarki yake cewa darib lahum masalan rajulain ka buga musu misalin mazaje guda biyu Allah ya ce ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab ɗaya daga cikin su mun bashi makekiyar gona ta dabire sannan wa hafafnahu ma bi sannan muka zo muka zagaye ta bayan ga inabi muka zo muka zage gonar tashi da dabilai, Allah ya ce waje bainahuma humazar zar'a sannan aka kawo shuke-shuke iri daban-daban aka saka a cikin wannan gonar tasa yana daga ciki kamar yadda bayani ne da ku Qur'ani yana ambatan noma a matsayin arziki saboda nan gaba duk abin duniya take dogaro da shi a matsayin arziki wanda ake fito da shi daga ƙasa don ba sa ba sai ya isa abin da zai ragu a matsayin arziki shi kaɗai ne noma shi yasa Allah madaukakin sarki kamar yadda zan zo zan buga misalai guda biyu akan wannan Allah madaukakin sarki yace filkal wayan wayancan gonakin nashi guda biyu da Allah ya bashi ba ma gona ɗaya ba in kana so ka gane wannan ka kalli wasu masu gonaki a wannan zamanin naka wani gona za ka same shi da ita ƙwaya ɗaya ce ta fi girman tudun wadan akwai gida a ciki akwai kifaye akwai ɗawisu akwai tsalatalo akwai tantabaru in banda fitinan nan da ta zo ta hana abubuwa da yawa ko kuwa ka je ka samu gona ce akwai shanu iri daban-daban akwai shanun argentina akwai shanun ina ne akwai ina akwai ina duk a cikin gonar shi kaɗai dole ka in ya bar cikin gari ya koma kan sai ka ga zamansa a gonar ma ya fiye masa zama alheri wajen rayuwa mai kyau sama da rayuwarsa ta cikin gari domin iskar da yake ɗiba a can ba a cikin shi ba ce nasarar ce daga Allah subhanahu wa ta'ala take da haka Allah yake cewa kiltal jannati wayancan gonakin guda biyu atat ukula sun ba da amfanin su kuma yadda ake so walam tablim min ba sa tauye masa kowane irin abu wa kana lahu samar godan ya zamanto yana da 'ya'ya da amfani da yake fitarwa ya zama dukiya mai yawa fa qala li sahibihi shi wannan mai kudin wata rana yace ma abokinsa huwa yuhawiru yana tattaunawa da shi cewa ana aktsaru min kamalan ka san na fi ka kudi wa azzu nafara kuma ka san na fi ka jama'a shine aqwa a'wanan wa ashira na fi ka jama'a wanda za su yi taimako wajen dangi mun faɗa mun ce Allah ya kira noma arziki shi yasa da mu ga a cikin surata Ibrahim Allah da ya tashi yace Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasai sannan shi yake wato saukar da ruwa daga sama sai ya ce fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lahu sai Allah ya fitar sakamakon ruwan da ya saukar daga sama arziki saboda ku sannan haka Allah ya ƙara faɗa yake cewa huwa allazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum as samai rizqan dan Allah arziki ne yake sakowa daga sama ko ruwa ne yake sakowa daga sama ruwa ne amma Allah ya kira saukar ruwan daga sama ya kira shi arziki da duk abin da dan adam zai samu na rayuwa yana da alaƙa da ruwan da yake sauka daga sama shi yasa yace wa ma yatta wa ma yatadhakkaru illa man yuni sannan Allah a cikin suratul qaf haka yace wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka mu muke saukar da ruwa daga sama mai albarka fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasi mu da gonaki da kuma ƙwayoyi wacce ake shukawa a ƙasa sai ce wa nakla basiqatin laha qalbun nabi sai ce rizqan lil ibadi wa a na bihi kan maita ka gane khuruj sannan Allah ya tafi cikin suratul ce a afara'aytum ma ta tahrusu ba ku kallon abin da kuke zuwa gona ku je ku shuka Allah yake cewa a antum tazra'unahu am nahnu zari idan kuka yi shukan ku kuke fito da shi kowane mai gona abin da zai yi kawai idan lokaci ya yi yaje ya ɗibi irin isa a ƙasa amma irin ya fito ya girma ya sake fitar da ya'ya aikin nawaye shi yasa Allah ya ce antum tasra'unahu am nahnu zari sai yace launa hafa'u daga annahu hutaman fadaltum tafakkaru in Allah ya ga dama sai kai shuka abin ya fito Allah mai yadda shi ya zama kamar kamami bal nahnu mahrumun inna lamughramuna bal nahnu mahrumun sannan Allah madaukakin sarki yake cewa a bil ma'a allazi tashrabu ba kwa kallon ruwan da kuke kwankwada ku sha Allah ya ce a antum anzaltumuhu al muzni ko kuke saukar da ruwan daga sama amna hanul munziruna Allah ya ce ko mun muke saukar da ruwan daga sama shi yasa yace launa sha'u ja'alnahu ujaja inda mun ga dama san da ruwan isa ko daga sama kafin ya zo ƙasa Allah ya ce sai mu zuwa da shi mu juyar da shi ya zama kamar ruwan guba irin na bata Falola ta sannan Allah madaukakin sarki yace a fara'aitumun naran lati turu ba ku kallon wutar da kuke kunnawa yace a antum ansha'atum shajarataha am nahar mushi'u ku ne kuka kirkiri itaciyar da ta fito girki da ake ma a gida da itaciya Allah ya ce wutar da kake kunnawa a itacen itacen kai ka kirkire shi ko Allah ne kirkire Allah ne ya kirkire shi shi yasa yake da ja'alna ha kan wa mata'an lil muqim wannan bishiyar da kake gani ta fito ka ɗibe ta ka je ka kunna wuta a dafa ma abinci a da ita sai da Allah ya sanya ta a matsayin abin da zai tunatar da kai ka yadda akwai shi da haka za mu ga cewa da Allah ya tashi lissafa abubuwa na rayuwar duniya sai ya ce zurgina linnasi hubbu shahawati min nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al zahab wal fiddati sai ce wal khayl yayin da ya lissafa dukiya da abubuwan da suke da alaka da rayuwar duniya ya faɗa zahabu wal fidda wannan ɓangare ne na kuɗi sannan wal khairi al musawwama dokuna wal an'am sannan da kuma dabbobin ni'ima sannan sai ta wal haras da kuma abin da ya shafi noma da harkar shuke-shuke da aka shi yasa muka ce kasashen duniya za ku ga yanzu modernizing din da suke yi na harkar noma in ka kalla kayayyakin da ake abin su ya baka mamaki za ka fahimci najeriya ma maganar noma da ake yi idan ka kalli kasashen da suka ci gaba harkar noman suka ba shi muhimmanci ɗaya bisa dubu na shirin noman ma ba bayan domin yanzu a harkar noma ta duniya an wuce wai ka je kona ka duba kana karkar ƙasa da fatanya an girma wannan an wuce wannan sai ga in abin gona kai akwai abin da aka yi wanda shi zai shiga itsin ko amfanin gonan da kai ba ka bukata hatta shi za ka ga akwai abin da ake yanzu kamar jirgi wanda shi zai tashi sama ma makekiyar gona katuwa wacce mutum ɗari in za su yi aiki su za su yi mata feshi in aka kawo shi a awa ɗaya aikin da mutum ɗari za su shi sai saboda an an wuce wannan dan haka Allah ya ce wa dakhala jannata ya shiga wannan gonar tasa wa huwa zalimun li nafsi kun ga na farko ya fara kakama, cewa ana aktaru min kamala, wa azzu nafara yana tattauna da abokin shi ya shiga gonarsa Allah ya ce yana mai zaluntar kansa qala sai ya ce ma abunnu an tafi da hadhihi abada ya ce wannan dukiyar fa da yake tunanin ya tara bai yi tsammanin akwai lokacin da za ta kare ba har abada kuma a dunnu sa'ata qa'ima yace kai shi fa bai yi tsammanin ma wata ko wata alkiyama da za ta tashi ba ka san kuɗi ya kai kuɗi ba addini haka ake yana buga misalai da dama a wajen karatu na ce dole addinin musulunci ya sha wahala a Najeriya da galibin manyan mu kaso 100 daga cikin su 80 da wani abu ba su san addini ba kuma ba su da shirin sanin addini shi yasa duk taron addini in ka kira su ka ce su zo su yi magana to sai sun yi kwa tare da haka su ba sa jin cewa suna da nakasu suna da gajiya sai kai da ka karanta qur'ani ka karanta sunna kai kake jin kana da kusuri na rantsi da Allah duk wanda yake gajiyayi a wajen Allah gajiyawarsa ta tabbata shi yasa Allah ya ce wa man yuhinillahu duk wanda Allah ya wulakanta shi fa ma lahu min mukri ba wa shi da wanda ya isa ya girmama shi yake cewa shi bai yi tsammanin waya ko wata alkiyama da za ta tashi ba sannan wal in rujibtu ila rabbi yace muqaddara ma ba ka ce za koma wajen Allah ba to la ajidanna khairan min hamun qalaba wallahi abinda zan samu a can sai yafi abinda na samu a nan da lahu sahibu abokin nasa yi ci gaba da ce masa ho yuhawiru yana tattaunawa da shi ta wannan maganar da kake faɗa kun san yanzu abin mamaki akwai al'ummar mu wasu a gidajen musulunci suka taso da sunan musulmi? na sha faɗa a nan wani akwai ran da wani ya ce min ya ɗauki wani babban mutum suna tafiya yake ce mai wai an ko maganar alƙiyaman nan ko da gaske ne su batun suna yara ake ce musu ba za a wani tashin alƙiyama kashi har sun girma sun zama abin da suka zama hayan shuru ba labari anya dai ba ana faɗa bane dama jos dan dai a tsauko wai har da wani turancin iska wai su wai dan a tsoratar da mutane wallahi tallahi akwai waɗanda yake musulmi ne amma da suka taso aka rashin sa'a iyayensu ba su sauke nauyin da Allah ya ɗora musu ba na karantar da su suka goce wallahi tallahi suna nan da sunan musulunci a gidajen musulunci suka taso kuma suna da irin wannan afkar din da suna ganin ma wai anya ma alƙiyaman nan da gaske ne ba dai ana faɗa bane dama dan a tsoratar da mutane yace masa akfarta billazi khalaqaka min turabin ya za ka kafarce ma Allah wanda ya halicce ka asalin ka daga ƙasa ne sun min kai kuma daga igon mani duk faɗan adam ɗin nan fa da ya yamu duniyar duniyar nan Allah ya a yi gabas ya ce ba za a yi ba yamma za a yi duk yadda ka ga mutum ya ceto wani mataki da bai wuce majinar da ake kafowa ma a tofa a bango ita ce mani a zai billazi aka min sun thumma min nutfatin eh thumma sawwaka rajula sannan ya sanya ka dubban gombani sannan ya dilita ka zama mutum sai sa Allah ya ce ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fa adalaka fa sawwaka fa adala fi ayyi suratin ma duk surar da Allah ya dama sai ya canja zuwa ga wannan sura shi yasa akwai mutanen da suka kibin Allah suna mutanen su Allah ya ce musu kunu qiradatan ku zama bare kuma ana ji suna kallo ba yadda za su yi haka suka juye daga mutane suka zama biran da haka Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wannan abokin nashi yana ba shi shawara yana ce masa walaula id dakhalta jannataka me yasa san da zaka shiga wannan gonar taka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah ba za ka dinga cewa ba ma sha Allah baka da wani ƙarfi sai ga Allah yace in tara ni ana aqalla minka malan wa walada in kana ganin ban kai ka kuɗi ba sannan ba da 'ya'ya kamar ka da karatun karatunmu na hudu ita ce jarrabawa a kan yaya ya ce fa a sa rabbi ubangiji na ya yi kusa an yi yana khairun min ka zai iya bani abin da ifa alheri akan wannan dukiyar taka kai kuma taka wursila alaiha husbanan min sama Allah ya turo maka bala'i daga sama wa tusbiha sa'idan zalqa sai a waye gari ta zama fako mai santsi komai babu Allah ya riga ya lalata ta idan Allah ya ga dama zai iya haka shi yasa Allah ya faɗa a cikin suratul mu'minina yake cewa ayahsabuna annama numiddu lahum min malin wa banin mutane suna tsammanin abinda muka ba su na ainihin wato dukiya mutane suna tsammanin abinda muka ba su na dukiya da ya'ya misali ulahum fil khairati suna tsammanin mun gaggauto musu da alheri wani suna tsammanin haka ne Allah ya ce to bal ba haka abin yake ba su sani ba to shi ke nan fa Allah madaukakin sarki yake ta uhita bi samari da haka wa uhita bi samarihi shine uhulikat amwaluhu ma jannati duk dukiyar da yake da ita tare da wannan gonar da yake takama da ita kun san yanzu a idan ka kai a ganinka. akwai mutanen da kake ganin sun taka wani mataki na arziki wanda sun yi sallama da talauci a rayuwarsu ko to kai a wajen ka amma in Allah ya ga dama baina ashiyatun wa duhaha tsakanin hantsi duwayewar gari kafin rana ta fada Allah sai ya mayar da su sufa domin duk abin da kai kake ganin yana da wahala a gurin to shi a wajen Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan kowane irin abu shi yasa ake baka labari da haka Allah yake fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fi sai waye gari yana jujjuya hannunsa wannan kinaya ne na dana sani da nadama wa hiya khawiyatun ala urusha sai ga gonan Allah ya ruguza ta akan makin jama'ta wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada a lokacin ne ya kama da na sani ina ma a ce ban yi shirka da Allah subhanahu Wata ba dan haka yuqallibu kaffihi kinayatan anin nadmi wat tahassur kinaya ne akan nadama da bakin ciki da dana sani a lokacin da yake shine abinda ya faru da shi kinaya bakin ciki da dana sani da yake yi akan abinda ya shafi wato halaka da kuma lalacewar dukiyarsa da bai taɓa tsammani ba da ya faɗa a baya ya ce ma a zanno an da hadiri abada ba na tsammanin wannan dukiyar da nake da ita ko lokacin da za a zo a ce wai wannan dukiyar ta ƙare bai taɓa yiwa da haka Allah ya ce walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi kuma duk wata jama'a da ya kamata ta iya kawo masa ɗauki lokacin da Allah ya yi nufin abin da zai faru sai ya faru ba za su iya ba saboda wa ma kana muntasira saboda shi shi kanshi bai isa ya tunkuɗe abin da Allah ya turo masa ba kuma ba wata jama'a da za ta iya taruwa ta kawo maka agaji idan Allah subhanahu wa ta'ala wa idza arada Allah bi qawmin su'in fala maraddara in Allah ya nufi mutane da wani mummunan abu na nan da Allah ba wanda ya tun kuɗa wannan abu babu shi shi yasa yace qul bi alladhina za'amtum min duni ku kira duk wanda za ku kira wanda ba Allah ba Allah ya yace fala yamlikuna kashfa durri Ba su mallaki yaye muku cuta ba idan ta sauka sannan wala ta hawila in kuma Allah ya saukar da ita kan wani ba wanda yake da iko ce cuta ta shi kan wani kuma kan wani ba wanda yake da wannan iko shi yasa Allah anan yake faɗa yake cewa huwa bi samarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada yana cewa kai to ina ma ban yi shirka da Allah subhanahu wata'ala ba an riga an lalata dukiyar an rubuta ta ganin da yake yayi sallama da talauci ba shi ba talauci shikenan tunda ima Allah dagawa sai Allah ya nuna masa cewa ba haka abin yake ba to sai Allah ya ce hunalikal walayatu lillahi alhaq a can ne fa alwalaya shine an-nusratu lahu ta'ala wahdahu a can taimako ya tabbata ga Allah shi shi kaɗai da haka wannan yana daga cikin kalman inda hunalika ta zo a ƙur'ani wurare guda tara ne ko Allah ya ce huwa khairun sawaban wa khairun uquba shine mafi alheri wajen lada sannan kuma khairu aqibatin li auri khairu aqibatin awliya khairu aqibatin shine kyakkyawan karshe ga dukkan wanda yake waliyi ne na Allah subhanahu wata'ala wannan shi ne ƙisa ta shi wannan wato mai gona da Allah ya ba shi kuɗi ma Allah dagawa yana ganin ya sallama da talauci kuma Allah ya lalata dukiya kuma a nan kai da kanka za ka iya faɗa ka sha ganin wasu mutane a rayuwarsu wanda su ba kowa ba Allah ya mai da su wani abu ka sha ganin wasu da idanka wanda sun kai wani mataki Allah ya dawo da su ƙasa kowa a nan wajen in za a tambaye shi ya san wasu wanda da su ba kowa ba ne Allah ya dauke su yi sama da su akwai wanda da suna saman Allah ce a dawo ƙasa kuma baka da yadda za ka dole sai ka dawo baka da yadda ka iya to Allah ya ba da wannan labarin ya buga misali da mutanen sabai saba ya ce laqad kana li in fi maskanihim aya dangane da inda mutanen saba suka zauna Allah madaukakin sarki yake cewa akwai fa abun mamaki sai ya ce jannata na an yamelin wa shimali suna da gonaki guda biyu ɗaya dama ɗaya a hagu a wannan garin Allah ya ce musu kulu min rizqi rabbikum washkuru la ku ci daga arzikin ubangijin ku sannan ku gode masa sai ya ce musu baldatan tayyiba gari mai daɗi sannan wa rabbun gafur ubangiji mai gaba. shi yasa ɗaya daga cikin magabata ya faɗa ya ce wannan garin da Allah ya ce baldatun ba gari mai daɗi ka kusan duk garin da Allah ne ya shi ya ce garin yana da daɗi ko ka gane ko baka gane ba haka abu ne sannan in sun yi wani abu na kusa kusakure Allah sai ya ce wa rabbun gafur ta bangaren Allah ba su da matsala in sun yi ba daidai ba suka gane sun yi ba daidai ba suka koma mai fi musu sannan yanayin garin arzikin da za a ci wanda za a rayu ba matsala ba ɗaya daga cikin magabata ya ce sai da ta kai fa wayannan gonakin da Allah ya ce jannata na an yamilin wa shimali idan mace tana buƙatar kayan marmari lemo ne mangwara ne menene za ta iya ɗaukar abu ta ɗaura a kanta sannan ta ɗauki irin abin da mata ke yin saka farashi da ƙulu idan ta shiga gonar kafin ta fita ko ta je ta dawo kayan marmarin da kansu sun faɗo sun cika kwandon da sai dai kawai ta dawo saboda Allah ya ce ballatun ba wa rabbin ghafur amma Allah ya ce ina fa rabu sai suka bujire ma Allah da suka bujure Allah ya ce fa arsalna alaihim sayl al-arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn zawa'ati ukulin wato wa khamtin wa shay'in min sirrin qalil da suka bujure ma Allah sai Allah ya turo musu da balle wa dab duk wanda ya taba zama a nan inda dam yake idan za a saki dam a area da kake sai an saki jiniya so da duk wanda yake da alaka da wajen ya tashi saboda ruwan dam idan aka sako shi ba ruwa ne da wani mahaluki ke iya tsallaka shi ko jirgin ruwa idan aka sako ruwan dam bai iya tsallaka shi bai saboda ruwa ne da yake tawowa da mugun karfin da duk abin da ya tosi ya wuce da shi to kuma yana da bambanci idan dam ya cika yana buƙatar a buɗe shi ba a buɗe shi ba shi yasa za ku ga wasu lokuta sai ka ga a shekara an yi ruwan da ya je inda baka taɓa tsammanin ruwa zai ke ba to wani wajen ne jam'i balli to sai zai wannan barna to don haka da Allah ya tashi sai ce fa arsalna alaihim saylal arim sai Allah ya turo musu da balle wajen duk abin da suke tunani na arziki da suke da shi a garin da ruwan ya zo Allah madaukakin sarki ya ce ya lalata shi da suna rayuwa mai daɗi Allah ce sai muka canza musu da abubuwan da suke kaskantattu ne wulaƙantattu su goriba su magariya su makamantan irin waɗannan abubuwan da su ne Allah hukin sarki ya musu canji a kan shi sannan ƙissa ta uku da Allah hukin sarki ya ba da labari ita ce cikin suratu nu da ya ce wa mutanen makka inna balaunahum kama balauna ashabal jannati sai na jarrabe ku kamar yadda na jarrabu wasu mutane masu gona idda aqsamu la yusribunha musu lokacin da suke rantsuwa da Allah suka ce sai sun je sun girbe amfanin goninsu da ba malamai sun ce wani bawan Allah ne Allah ya bashi makikiyar gona yana noma yana samun arziki amma abin da yake yi shi idan yayi noman in ya gama abin duk da ya samu sai ya kasa shi gida uku kaso na farko zai siyar ya saka kuɗin. ya ajiye don bukatarsa ta yau da kullum kaso na biyu ya ajiye don ciyar da iyalan kaso na uku ya raba mutanen gari to yana da 'ya'ya, su kuma 'ya'yan suna kallon cewa ai kawai abinda baban yake bata dukiya yake dan me za a ce wannan dukiyar duk tarin ta duk yawan ta araba ta gida uku aka raba mutane ɗaya suka ce to wallahi duk ranar da ya faɗi ya mutu wannan abin da baban yake an daina ba a yi ba ana nan ana nan ana nan kuma sai dai yi halinsa shi baban da ya saba aikin alherin sai ya kwanta da ya mutu lokacin girbe amfanin gona yi shine Allah yake ba da labari da haka da suka tashi Allah ya ce wala yastasnu ko to gaciya ba su ba basu ma ce in Allah ya yarda ba za mu girbe amfanin gona wannan bakin kudurin da suka yi a zuciyarsu shine idan Allah ya ce fatsafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'im Allah ya tura mala'ika ya kewaye gonar ya ji cinna mata wuta shi gashi fa asbaha tasri ta waye gari kaman wani yankin dare saboda duhu fatanado musbihin sai suka kira junansu da asba al suna cewa ani gudu ala harsikum in kuntum sabi mi sammako mu girbe wannan amfanin gonan in dai za a yi to lokaci yayi Allah ya ce fantala quhum kafato suka tashi a koyi daga cikin maganar da suke faɗa wa junansu wannan yana ce mu wannan Allah ya dakulanna na yawma alaikum miski duk wani miskini da kuka san babanmu na taimaka masa to yau kan ba ku bari ya ji labari ya mazo wannan wajen wa yana tunanin a ɗauki wani ababa a Allah ya ce wa gadau ala harbin qadim suka waye gari akan wata bakar ruwa muguwa wacce suke da iko akan ta mara ra'auha lokacin da suka hango gonar qalu inna lagalun fa lokacin ne suka ce gaskiya fa an samu matsala an saki hanya bal nahnu mahrum mu mutane ne da aka haramta mana alheri alaka su da Allah ta lalace sannan abinda suke tunani da su samu ba su samu ba a lokacin ne Allah ya ce qala awsatuhu babban cikin su yace musu alam aqul lakum la tusabbihu A sai na faɗa muku nace ku kokari ku tsarkake Allah cikin abin da ya ba ku qalu subhana rabbina inna kunna zalimin suka ce tsarki ya tabbata ga Allah gaskiya mu mutane ne da mun tabbatar mun yi zalunci idan mutanen da ake taimako ba wai fa hanawan sake ba ba a aikace Niya suka yi cewa sai sun hana Allah ya musu azaba ta ya kake tsammanin yanzu mutane su riƙe dukiya a hannunsu su ta aikin addini ne ta Allah ba zai azabtar da mutane ba na sha maka misali kwanan nan na ce yanzu galibi mun dawo cikin birane an tare sai rigima a cikin kuma kowanne a cikin manan da ya baro su ya taho bari wargwadon abin da ya fahimta na addini yan uwansa da ke kauye suna da nauyi a kan shi da ya koma ya karantar da su da annabi zai fara da'awa farkon abin da Allah ya ce masa bayan ya ce masa qum anzir umarni na biyu Allah ya ce masa wa anzir a al-aqrabina kai wa ka yan uwanka na kusa wa'azi kai da ka shigo bariki ka fahimci sunna ka gane ka wani nauyi ka koma ƙauyen wanda ba su gane sunna ba ka karantar da su addini ko kai hanyar da za a karantar da su wani kawai tun da ya riga ya shigo bari ta ina ayin laƙilin salaman salama shi kenan kawai ya riga ya sallama da Sau saboda haka wannan shine abin da ke faruwa yanzu a kwanan nan ne magana a wurare da dama na yi amalin fashi na yi a wasu wurare da dama na ce yanzu idan kuka lura galibin mutanen da aka ɗibe su aka saka su cikin fi kidnapping nan mafi yawancin su fulani yanzu na nan hanyar abuja da aka kama yaro ne wanda yake shugabanta su shekara ashirin da wani abu ba karatun boko ba karatun mai addini amma kuma ga shi ya isa sarrafa bindiga a lokacin da suke wannan rayuwar ta daji da gwamnati ta amfani da dukiyar ƙasa an gina makarantu a duk inda suke an bi su an karantar da su ilimin zamani da an je an karantar da su addini masu da'awa da ba a samu kai cikin wannan rigimar da ake ciki to tunda mutane suke rika kuɗinsu kuɗin da ya kamata a shiga aji a karantar da su kowa ya riƙe don sai Allah yake wa mutane azaba da su su kama ka ji a aikace ne kuɗin da da an kawo su da an ji an kai an yi aikin addini da ba shi ga wannan bala'i shi yasa su ma wa'annan Allah yake ce musu fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawu sai sha su ya fuskanci sashi ana ta zargin juna wannan yace kai kace ai kada wannan ma yace kai kai ce kullun yanzu at-talawu talakawa na zargin shugabanni shugabanni na zargin wa talakawa qalu ya walana inna kunna tsabi suka ce kai to lallai mu mutane ne wanda muka wuce gona da iri amma asa rabbuna muna tsammani ubangijin mu yayi kusa an yubuji da na khairan minha inna ila rabbina raji zai iya masanya mana abin da ifi wannan alheri lallai mu kuna yin abin da ke gurin Allah mun koma zuwa gare Ta sai Allah ya ce musu kazalikal azab wannan abin da suka gani sakamako ne na duniya Allah ya musu dan su dawo su gyara wal azabul akhirati akbar kuma abin da za su tarar a lahira ya fi girma in ba su gyara alaƙar su da Allah ba da waɗannan ainihin wato abu kuma billahi alaikum ku duba da kyau kowa ya gani kowane mutum a matsayinsa na musulmi wakili ne na annabi Muhammad don maganar da annabi ya ce ballibu anni walau aya ka isar da saƙona ko da aya ɗaya ka sani ya shafi kowa sai ka duba ka gani a rayuwarka ta musulmi ta kanka kawai kake yi ko kuwa akwai gudunmuwa da kake ba addini kuma wata gudunmuwa kake ba shi ka duba ka auna ka gani shin mafi yawancinmu ne suke ba addinin gudunmawa yan kaɗan ne ba sa bara ko yan kaɗan ne ke ba addinin gudunmawa mafi yawanci ba sa yi sai ka auna ka gari. don haka in al'ummar mafi yawancinta ba gudunmawa suke ba addini ba da tunaninsu da duk wani abu da Allah ya hore musu wasu ma su ne in tsirarru na mutane to wayannan mafi yawancin da kowa ya kama hannun shi kuna da awa eh maimakon in kun yarda cewa a fita a je a karanta fardu faya wasu sun ɗauke ma kai ba za ka iya zuwa ba to a alal aƙalla masu da a wannan ya kamata a ce kana da shawara da addu'a da gudummawa da kake dan addinin Allah ya ci gaba to wani ba zai ma addu'a ba ba zai ba da shawara ba kai tunani ma yake tun da ya ganka harkar dawaya kullun ya zai kulla ma shari ya zai kulla ma shari haka ake ta tafiya sannan Allah madaukakin sarki ya ba da labarin kissa ta uku ya ba da labarin karuna cewa inna qaruna kana min qaumi musa fa a alai karuna yana cikin jama'ar annabi musa sai zalunci a kansu Allah ya ce wa na min al-kunuzi kuma mun ba shi taska ta kuɗi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa ba wai kuɗinsa ba Allah ya ce makullan inda kuɗaɗen suke ƙatti ne ke ɗauka ba wai kuɗin ba a'a nan so ne na dukiya a kullum makullin a riki in aka tara makullin Allah ya ce jama'a ne ma'abuta karfi su suke ɗaukan makullin inda ake ajiye dukiyar idan qala hula ta la a lokacin da mutanen shi suka zo suka same shi suka ce ka daina alfahari da wannan dukiyar da Allah subhanahu wata'ala ya baka saboda inna Allah la yuhibbul farihin duk wani mutum dan Allah ya bashi kowane irin matsayi ya zama yana alfahari da matsayin to Allah bai san shi suka ce masa wabtagi gifi ma takan Allahu daral akhirah wannan dukiyar da Allah ya baka kai amfani da ita ka nemi lahira da ita amma wala tansa nasibaka min ad Allah kuma bai hana ka amfana da ita ba a rayuwar duniya amma kai kokari ka nemi lahira da ita suka ce wa ahasin. ka dinga kyautata wa mutane kama a ahsanallahu ka kamar yadda kai ma Allah ya kyautata ma ya baka na faɗa a karatun gashuwa na ce in kaga ana girmama mutane ɗayan uku ne ko Allah ya baka mulki ko ilimi ko kuɗi duk wanda bai cikin wannan kategori in to biyayya yake ga wa'in da duk kuma wanda Allah ya bashi nan damar, ko ta ilimi ko ta kuɗi ko ta mulki idan bai yi amfani da ita ba inda ya dace a lahira kuma sai ya fi kowa shan wahala shi yasa suka ce masa wa ahsin kama ahsanallahu ilayka wala tabgil fasada fil ardi kada ka nemi banna a doron ƙasa saboda inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah bai san duk wani mabannaci yana jin su ka san wani lokaci idan mutum ya dan taba ustazanci ya samu kuɗi to izgilinsa ma har yakan fa na wanda yake jahili ne bai karatu ba ana gama kawai yace ƙala inna ma utituhu ala ilmi ai wannan abin da kuke gani na samu na arziki cancanta ta da karantar arzikin da nan shi yasa na samu inda ko masu kuɗin da suke ganin mun ba kai kuɗi ba kawai kai laifin kai eh baka iya nema ne eh, ba baka san yadda ake tattara kuɗaɗe ba shi yasa baka iya yin kuɗin ba shi yasa malamai suka ci da ana da indi dali to duk wanda ke so ya zauna lafiya ya nisance su ana ni wannan anan ita ta hallaka iblis cewa ana khairun min indi inna ma wa ala ilmin indi ita ta hallaka karuna li ita kuma ta hallaka fir'auna to ka nisanci wayannan abubuwan guda uku ana indili ni a waje na, ni na cancanta to ka nisanci wannan shi yasa yana gama maganar sai Allah ya ce awalam ya alam shin na bai san cewa annallaha kada ahalaka min qablihi min alqurun man huwa ashaddu minhu quwwatan ba Allah ya halakar da wasu karnoni wanda sun fi shi karfi wa aktsaru jama'a kuma sun fi shi ta yawa wajen duk abin da yake tunanin ya tara na dukiya kun ga duk yadda yake da dukiyar nan da matsala ta taso Allah sai da ya bashi labari in yana ganin yana da kuɗi to akwai wanda suka yi kuɗi sun fi shi kuma Allah ya ɗauki mataki a kansu da haka ce wala yus'al an dhunubihim al-mujrimun sai Allah ya ce fa kharaja ala qaumihi fi zinati wata rana in fito cikin mutanansa cikin wata shiga ta kwalliya alal ladina yuridun hayatad dunya wanda su kuma rayuwar duniya kawai suka tasa a gaba banda ita ba abinda suke da tunani suka ce ya laita lana misla ma utiya qaruna ina ma a ce an ba mu irin abin da aka ba qaruna innahu la zu hazzun azim kai qaruna ya san babban rabu kamar yanzu wani bai karya ba in ya ga wata mota ta fito da safi saboda walƙiyar da take kamar tana breakfast kafin ta fito har za ga ya cuci ya ciji hannu ya ce wallahi sun sun sun yi rakiya duniyar akwai masu cewa wasu yi rakiya duniyar wa ma za inda hu laka min jamilin idza anarka ba wani abu da ka rasa mai kyau a wajen Allah in dai alaƙarka da Allah ba ta lalace ba duk kuma abin da ka samu a duniya in alaƙarka da Allah ta lalace to kana da matsala shikenan Allah yake cewa qala na utul ilma wanda Allah ya ba su ilimi da haka shi yasa ake so duk fitinar da za ta taso ya zamanto masu ilimi su za su dinga hanguwa mutane fitina kafin ta taso shi yasa al-imamu hasan al yake cewa idan aqbalatin fitanu idan fitina ta taso to daga nesa malamai inda na Allah ne suna gane cewa fitina ne ta taso amma wa idza adbarat idan ta zo ta ci wanda za ka ci ta juya ba ta lokacin ne jama'ar gari suke gane cewa da fitina ta taso to shi kuma a harkan malanta tsayawa tsakiya wajen duk abin da ya taso a cire son zuciya a faɗa gaskiya to yana da mugun wahala sai wanda Allah subhanahu Ta'ala ya masa taufi ya zamanto Allah kaɗai kake kallo ba wani mahaluki ba to wannan kuma yana da mugun wahala kwaran gasken gaske sai wanda Allah madaukakin sarki ya masa tofi kwanan nan na yi program a biya TV ranar Alhamis idan mutane za su yi tunawa akan tarkon shaida tun daga 2015 da aka gama harkar siyasa muka tattara muka koma gefe muka zara ido ba ma magana yawa kuma haka har ta zo zuwa ta matsala ta taso yan jarida suka bugo min waya za su zo na ce to ina ba a bari sai na duba har yanzu ban duba ba To da abin da za su zo su tattauna da ni yana da alaƙa da siyasa kuma ni ban so in saka baki a ce. wanda dai za su yi su je su ce Allah ya bada sa muna musu fatan alheri eh muna musu fatan alheri to shine na bada misali na ce wannan gwamnati yanzu akwai inda ta yi ƙoƙari idan kai munsifi ne idan ka tashi ka faɗi inda ta yi ƙoƙari inda take da matsaloli kuma ka faɗa to wasu inda ta yi ƙoƙarin su ɓoye sannan inda take da matsalolin kuma su faɗa su yayata kaga babu adalci a ciki sannan waɗanda su kuma ba su yadda a faɗi matsalolin ba kawai sai dai a faɗi alherin kaga su ma babu adalci a ciki shi ya sa sai kaga malaman addini ne mutum zai hau duk inda ake hawa a yi magana shi zai buɗe baki ya ce kafin zuwan wannan gwamnati ana cikin tashin hankali ba a abin lafiya ba a iya bacci amma yanzu ana iya bacci ko ina kaga ba yadda za a hankalin mutane ya ɗauka? amma adalci shine ka faɗi wasu guraren an samu nasarori wasu gurin kuma akwai matsala dan yanzu mutanen da ke rayuwa a yankin katsina ta wajen jibiya din nan ka zo ka ce wai ana da rayuwa kowa na iya bacci wannan renin hankali ne bai yiwa nan da muka tashi daga manumfashi akwai ɗaya daga cikin malamai da ya ce min wannan hanyar ta da ta yi linkin daga jibiya zuwa zamfara ya ce ya rantse da allah ko da operation yaƙi ba zai bari in bita? a haɗa ni da motar soja ya ce wala malam ba bari ka ba hanyar eh? na taso daga argungu ranar talata na shigo sakwata bayan sallar la'asar kai ina shigo aka ce sai dai in kwana a sakwata ba zan wuce ba saboda bai kamata in ji hanyar bayan sallar la'asar da kuma ta yaya wani zai zo ya hawa mun bari ya ce wai kasar nan ko ina ana zaune lafiya ko ina mutane na yin bacci adalci shine ka faɗi inda ake da matsala a faɗi matsalar dan ayi gyara inda aka yi daidai a faɗi daidai din shine adalci babin karantarwa wahala kwarar gaske gaske Allah madaukakin sarki ya shirye da mu dan haka Allah yake cewa suke ce musu wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa sabir suka ce kai to wato kai tanku wailakum kai to thawabullahi ladan da mutum zai samu a wajen Allah fa yafi zama alheri amma ga wanda ya yi imani ya aiki mai kyau amma ba kowa zai karɓi wannan sakamakon ba sai wanda ya haƙuri da malamai suka ɗora su akan hanya suka ce kasu ruɗu da wannan abu ana nan wanda suka yarda suka ɗauki karantarwar mai zai faru Allah ta'ala ya ce faƙasafna bihi wa bidari al'ad sai muka shafe ƙaruna da dukiyar tasa fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana min al-muntasirina sai ya zama duk wata jama'a wacce ake tunanin za ta iya kawo mai ɗauki a lokacin to kuma sai bai samu ɗaukin ba wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi wa'inda da suke buri a jiya cewa ina ma Allah ya ba su matsayi irin na ƙaruna sai gashi sun dawo suna cewa wai ka anna Allah ya basata rizqa liman yasha'u wa yaqdir ku kalli mutumin nan kai ka ce Allah fa bai shimfida masa wannan arziki ba laula an manna Allah alaina la kasafa bina mu ma banda Allah ya mana baiwa malami sun dora ma kan hanya sun ce mai kaka kan aida yanzu bala'in nan ya riga da wai ka annahu la yuflihu la yuflihu al-kafir to da Allah ya gama shine sai ya ce tilka darul akhirah wancan gidan na lahira نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا wala muna bayar da shi ne ga wanda a doron ƙasar nan bai nufin ɗaukaka ta ɓarna galibin mutane idan sun samu ɗaukaka ta kuɗi ko ta mulki ta kowane irin abu amfani suke da ita wajen yaɗa ɓanna a doron ƙasa wannan shi ne to a cikin waɗannan kissoshin guda hudu da ku fahimci an samu jarrabawa ta wadata da arziki da wasu sannan kuma daga ƙarshe ga irin matakin da Allah ya ɗauka kuma ƙur'ani da ya ba da labari cewa yau laƙad kana fi qasasihim ibratun li ulil alba ma kana hadisan yubta wannan fa ba wai fa tatsuniya bane ga tanan ga tanan wa man asdaqu minallahi hadisa ne wa man asdaqu minallahi qila ne fa inna asdaqal hadithi kalamullah zancen da ifi kowane gaskiya a duniya shine maganan Allah subhanahu wata'ala malamai suka ce a cikin waɗannan kissoshin akwai ababe na lura da wa'azi da ibra na farko haza masalun wajihun lil mu'minina wal kafirina wannan misali ne Allah ya buga a fili na mumini da kafiri mislu rajulun mu'minin muwahhidun billahi misalin mumini wanda ke ta Allah faqirin salihun gashi talaka amma mutumin kirki asarin akhirata ala duniya wanda ya fifita lahira akan duniya da haka Allah matafakin sarki sai ya musanya masa da aljanna da kuma lada wacce take ita ce mafi girma na biyu Allah subhanahu wa ta'ala la yamna'u fadlullahi an la fadlullahi an al-kafir Allah bai hana falalarsa dangane da kafi shi yasa sai ka samu wani lokaci wanda ba ba musulmi ba sai Allah ya dauki dukiya ya bashi kai ga shi kuma saboda tsabar rashin mutunci cewa ma yake Allah ya tsugunna yayi inda wani aqida sa cewa Allah yana da kafu sai gan shi da kuɗi kai kuma ga tauhidi ga sallah ga azumi baka da shi ba shi nan ba shi yasa yace ai ana aktsaru min kamala wa azzu nafara sannan sha'anar gani da'iman sha'anin mawadaci mafi yawanci illa rahimallah sai wanda Allah kawai ya ji kansa shine al-mufakara bi amwali wal iktirar bid da kuɗi shi yasa wancan malamin yake cewa uiddat li hada jannatun wa masahhatun agar zaka israhu wa malu wa sihhatu waɗannan abubuwa guda uku da dukiya da matsayi babba da lafiya in suka samu babu tarbiyya ta addini ku sai da hali sai da hali wa tarabbuhu akharina da kuma nuna wadata ga wasu bisarwati ma annaha malun za'il wa ardun mutahawwilun tare da cewa kuma dukiya ne wanda zai gushe sannan kadara ne wanda ke jujjuyawa ويمكن أن ينقلب الصفر اليدين بين عشية وضحاها دي yadda kake ganin ka tara wani abu to idan Allah ya ga dama tsakanin fitowar rana da faduwar ta zaka yi dawo hannunka sifir ba komai wallahi shi yafi komai sauki yasa aka bada wannan labarin in ka karanta qur'ani ka san addini duk abin da zaka tara kake ma Allah ya gawa yanzu zai iya dawo da kai sifir babu ko ba wanda zai iya kawo ma agaji sannan abu na hudu shine alal mu'minin Allah yastakinna amama izzatil ganiyil kafir idan kana da imani wani mutum Allah ya bashi dukiya to ba a so ka wulaƙanta ka a gaban shi wa alaihi nisruhu wa irshaduhu ila al billahi wajibi ne akan ka kai masa nasiha inda kaga ya saki lafi sannan abu na biyar قد يكون الاقترار بالمال سببا لإنكار البعث والقيامة wani lokaci idan mutum Allah ya bashi matsayi na mulki ko kuɗi to yakan kai matakin da mutum saboda jiji da kanshi kaga har yana musun cewa ma shi bai dauka cewa alkiyaman nan ma da gaske ne ba akwai ta wallahi kuɗi na kai mutum wannan matakin eh kuma idan ka kalli lisanul hal na mafi yawancin masu kuɗin ko da wasu ba su fito sun faɗa maka ba da baki to aikin su a aikace yana nuna maka haka yanzu ɗazu muke magana da wani ɗan'uwa da safe yana zaune ƙarƙashin ɗan'uwansa ɗan'uwan yana da kuɗi yana kula da wani ɓangare na duke sai ce ya kwanta rashin lafiya kwana goma sha wani abu ya ce amma wallahi bai taɓa zuwa ba ya duba shi ya ce in zai bugu mai waya zai bugu mai waya ne dangane da abin da yake da alaƙa da duke shi eh? ya tambaye shi to yanzu ya za a yanzu ya za a wani hali ake ci ya ce ka shi kusan da ya taɓa faɗa mai ce fa shi fa sa ta fiye masa muhimmanci sama da kowa ta kuma muhimmanci sama da komai ta kuma muhimmanci to in mutum dukiya tana kai wani mataki da mutum yake ganin ma kamar ma alkiyaman nan ba gaskiya bane ba za ta zuwa ba wani zuwa da zai da haka Allah yake cewa kalla innal insana la yataga arra'ahu dan adam yakan yi dagawa in ya ga cewa Allah madaukakin sarki ya bashi wadanta shi yasa za ku ga Allah ya faɗa cewa a fara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada baka ga wanda yace ya kafirce ma ayoyin Allah ba kuma ya ce wai idan an je lahira wannan tsakanin wasi asi dan wa'il da kabbab min al-ard yace bashi yace bashi kudin shi ce ba annabin ku yace an je lahira ba akwai sakamako ya yace yace to ka bari a yadda nake babba a nan duniya a can lahira ma ni babba ne in an bani cikin rabona sai in baka shi yasa Allah ya ce a fara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan baga wanda ya kafarta da ayan mu bayyana cewa za a bashi dukiya da ƴaƴa ma a san lahira Allah ya ce ittala attala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahman ahada ya leka gaibu ne ko sun yi agirmen da Allah ne sai ya ce kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-adabi madda wa nabithu ma yaqulu wa ya'tina farda sannan Allah madaukakin sarki ya kawo wannan misalin yake cewa ma arsalna fi qaryatin min nadir ba mu taba aiko wani annabi ba illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafir sai an samu manyan garin sun ce wa annabin da Allah ya turo ba mai yadda da shi ba sai sun ce masa wa qalu nahnu aktharu amwalan wa aulada mun fika kuɗi mun fika jama'a wa ma nahnu bi mu'azzabin kuma ko lahira muka je ba abinda Allah zai mana Allah ya ce kulka ce inna rabbi ya musutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah shi yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama ya sa talauci ga wanda ya ga dama walakin na aksarar nasi la ya'lamu sai ya ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulma. duk wanda yake da kuɗi ko yawan jama'a kar ya ɗauka kuɗin shi zai kusantar da shi zuwa ga Allah bai taɓa yi ba Allah ya ce kawai illa man amana wa amina salihan fa ulaika lahum jaza'u dha'if sai wanda yayi imani ya aiki mai kyau to wannan shi yake da sakamako wanda za a danninka masa wahum fil ghurfati amin abu na shida al-imamu maliku yake cewa yan bagi da kullum man dakhala manzilahu ya kamata ga duk wanda ya shiga gidan shi ya ce masha sha Allah la quwwata illa billah wa hadhihi kalimatun tayyiba wannan kalma ta shi za ka samu a kasashen laraba a maimakon su teku irin na shirme da ake yi daga hoton wata mace ko hoton mali an manna a mashin irin waɗannan su tekun da haka suna yi suna mamanna a motocinsu ma sai Allah da kaza kaza kaza kaza da makamantansu ya tabbata a cikin littafin al'imamin muslim annabi ya faɗa yake cewa wannan kalma ta masha Allah wato kanzun min kunuzul janna ita ce la haula wala quwwata illa billah idan qala al abdu in bawa ɗaya ta qala Allah azza wa jalla Allah sai ce aslama abdi taslama. sannan abu na bakwai idan nazala bala'u idan bala'i ya sauka fala tastati'u fi'atun fid dunya man a aw raf'ahu duk wata jama'a a duniya ba za ta iya ɗauke bala'in ba idan Allah ya turo shi to haka na faɗa a sakkwato a karatun da nayi cewa mai takin in a a santum da an anfusikum duk wanda yanzu za ku zaɓe shi to ku kaddara shi sababi ne amma wanda zai iya maganin matsalar Najeriya Allah ne kare kuma wallahi sai an koma zuwa gari. shi a nan na faɗa kafin 2015 nan sai Allah ya kiyaye kada Allah ya jarrabu mutane waɗannan shugabannin su tafi a zo ana tunanin to ai gara ma wanda suka tafi da wanda suka ba na faɗa ba a nan don haka wannan musiba da kuke ganinta Allah ne kaɗai wallahi zai iya maganinta sai an koma zuwa gare shi shi ne a wulci jawo irin li isalati sannan abu na takwas innal wilayata ta aya sultan wal qudra da kuma hukunci na gaskiya dukkan su ga Allah madaukakin sarki ne kaɗai idan Allah ya riga hukunci ba mai mayar da al'amarin shi sannan yana da mulki da hukunta abin da ya ga dama a dissan da ya ga dama shi yasa yake faɗa a alƙiyama yake wal amru yawma idin lillahi to yan uwa mun faɗi issoshi har guda hudu kun ga in kuka lura duka an samu fitina ta dukiya a ciki jarraba wasu mutane sun samu kuɗi sun yi ma'alla ɗagawa kuma har yanzu ana samun kuɗin kuma ana ci gaba da yi ma'alla ɗagawa na faɗa jiya a wajen karatu na ce talauci yana da advantage yana da disadvantage to idan kana so ka tsira daga fitinar kuɗi abubuwa ne guda na farko annabi ya faɗa ya tabbata a cikin littafin alimamul bukhari ya kawo babu ma yuttaqa min fitnatil mali babin da ke magana ta yaya za ka kare kanka daga jarrabawa ta dukiya hadisi mai lamba ta 6642 daga anil harith bin suwaidin kala abdullahi biyu. annabi ya ce, ayyukun malu a habbu ilaihi min mali cikin kuwa ne ne wanda ya fi son dukiyar magajin ki sama da kashi ya rasulullah ma na ahadun illa maluhu ahabbuhu ilayhi suka ce ai ba wani a cikin mu kowa ya fi son dukiyar shi sama da ta magadan shi qala sai annabi ya ce masu kuɗin inna malahu dukiyar ka shine ma qaddam abinda ka gabatar wa kanka na aikin alheri da kanka san da kake da dama ku duba fa ku gani ka sha wahala ka tara kuɗi da kanka akwai matakin da ake kaiwa in dai baka yi amfani da damar ka ba idan kana da mata guda hudu idan ba ka da lafiya rashin lafiyan da ake tunanin za ka iya mutuwa in ka ce ka saki wata sai shari'a ta ce ba ta saku ba mata in ka ɗauki dukiyarka ka ce ka yi wasiya da ita a aikin alheri in ya wuce wani obasiri na kudin a ce bai yi ba an soke saboda lokacin ana ganin baka da dawo amma yanzu lafiyar ka lau in ji abin da kake da shi ka dauka ka ce ka ka aikin alheri da shi a wanda ya sa babu yanzu mun zo karatun ne da wani abu zai taso a ce to a taimaka a taimaka mutum da naira dubu ɗari a aljihunsa sai ya ɗauko naira dubu ɗaya sai ya bayar saura nawa 99 ko Allah ya kiyaye ya bar wajen karatu yana koma gida sai faɗi ya mutu yanzu dubu ɗayan ce tashi ko dubu casa'in da tara casa'in da tara kawai da magada ce ya sa annabi ya ce kun fi son dukiyar magadan sama da taku to shi yasa suka ce ya rasulullah ai ba wani mutum a cikin mufaci ya fi son dukiyar shi sama Ya ce ai wacce kuke kokarin ku bari ba ta ku bace ta wasu ce abin da kai kai da kanka shi ne naka ne zai maka amfani shi yasa Allah da ya tashi ya ce la tubula wanna fi amwalikum wallahi sai na jarrabe ku akan kudin ka tara kudi ka sha wahala shekara yayi a ce ka lissafa duk yawan kudin ka raba gida 40 ka cire daya ka bayar wani zai ga to dan me sannan a ce lokaci bayan lokaci a tsarin Allah mun faɗa mun ce nau'i ukun nan su ake girmama duk wanda bai cikin su to bi yake ga wadannan a tsarin Allah bai tsara cewa kowa sai ya zama mai kuɗi ba ko ya tsara haka a tsarin Allah bai tsara kowa sai ya zama mai ilimi ko ya tsara haka a tsarin Allah bai tsara kowa sai ya zama mai mulki ba to sai ya dauki waɗannan category din sai ya sanya su sune indararan da zai dinga su mai mulki ta yadda shi ne ya kamata ya zama inuwar da mutane ta ƙarƙashin su za su samu sauki mai kuɗi ya zama to ta yannan zai dinga Allah zai zuro in dalaran da mutane za su zo kowa ya ɗan gurgura ta nan eh? to sai mutane ba su yadda da wannan jarraba ba sai mutum ya samu kuɗi sai ya ɗauka cancanta sace ta za ya samu wanda ba su samu ba ba su cancanta ba ne Ka kaga mutum bai yi aikin komai ba bai yi aikin fari ba da baki sannan Allah madaukakin sarki a ce ka raba kudinka lokaci zuwa lokaci ka bashi kana to wasu ba akan wannan kaso ɗayan fa cikin kaso talatin da tara sai ya da musu shiga wuta a akwai su ko babu akwai da yawa tunda ba gwamnatin da za ta zo ta tsaya ta ce sai an baya shikenan sai dai wanda ya ji tsoron Allah ya akwai wanda in aka zo dukiyarsu aka lissafa ta aka ce su kasa ta gida 40 su ɗauki ɗaya su baya, kaso ɗayan ganin suke yana da mugun yawan da ba za su iya fara ba sai su ce kai wannan kuɗi gaskiya aka rama kan ya yawa abinda za a yi to a ji a yi tirela a yi odar tirela shinkafa da tirela gero a zo a rabawa a mutane shi kan gaskiya ba zai iya ba da wannan kuɗin ba ka tsara a lahira ne shi yasa Allah ya ce wailul likulli humazatin lumaza allazi jama'a malahu wanda ita da kudin sa ita lissafi Allah ya ce ya hasabu anna malahu akhlada ganin ma wani yake kudin da ya tara kaman zai sa ya dawwama a duniya shi yasa Allah ya sha faɗa yana cewa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula ku ciyar kun ga ba duka ba Allah sai ya ce mimma to wasu mimma din ma ba za su iya ba Allah ya ce saboda kada mutuwa ta zo wa ɗayanku a lokacin ya ce rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min salih a shi dama zai yi sadaka lokacin zai ciyar ina Allah zai ci ai walan yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha to shi yasa za ku ga da Allah yi maganan alkiyama yace yubassarunahu ba ya faɗi cewa yawma takunu as-sama'u kalmuh wa takunu al kal'in ba ranar da sama za ta zama to kamar narkakke azarfa duwatsu su zama kamar auduga da aka cire ƴaƴan a ranar ne Allah ya ce wala yasalu hamimul hamima ranar da masoyi ba zai ba tambaye masoyinsa ba kuma Allah ya ce Za zaka ga mutum ka gane shi ya gane amma ba ta shi kake ba Allah ya ce ya mujrim law yaftadi mutumin da yake mai manyan laifuka zai yi gurin a wannan ranar ya fanshi kanshi min azabi yawma idin bibani idan ka tara kuɗi saboda 'ya'yanka, ka ki fitar da haƙƙin Allah ko to ranan za ka yi gurin ina ma Allah zai karɓi musanya in an karɓi musanya ga 'ya'yan addanna sun ta kai ka wuce in an ce ba za a karɓa ba Allah ya ce wa sahibatihi wa Ya ce Allah ga mata shiga ɗan uwan shi kai Allah ya ce wa fasilatihi allati tu'hi da duk wani wanda yake da alaka da shi a rana idan zai bayar a karɓa a danna su wuta shi ya wuce a ranar zai bai bayar in an ce ba za a karɓi wanda suke da alaƙa da shi ba da abin da ya mallaka Allah ya ce wa man fil abdu jami'an sun mayunci da duk abin da ke doron ƙasa a ranar da ya mallaka ya yadda zai iya bayarwa don ya tsira daga azabar Allah amma a ranar Allah zai ce kalla na halas wallahi a'a yanzu magana ake talaga saboda za'atan lishawa wato wuta ce wacce take tale fatar dan adam sannan ta da uman adbara tana ju kiran wanda i juya ba i kememe ya rike sannan wa jama'a fa ya tara dukiyarsa i kiyaye ta da haka Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a dama Allah ya halicci dan adam yana da tsabar kwadayi shine idan masahu sharru jazua idan sharri ya same shi yaki wa idan masahu alkhairu manu'a sai ya ce illal musallin kun ga bayan da ya faɗa illar musallin alladina hum ala salatihim da'imun sai da ya ƙara faɗa ya ce walladina fi amwalihim haqqun ma'lumin lis-sa'ili wanda yake a cikin dukiyarsa akwai haƙƙi sananne da wanda zai zo ya tambaya ce a bashi da wanda yake almahawumi ya kame bai zo ya tambaya ba haka jarrabawa ce waje na ba da kuma liba'adin fitnatan Allah ya ce a tasbiru daga nan da ka samu kuɗi sai ka haƙuri da ‘yan uwanka da danginka da duk wani wanda yake da alaƙa da idan Allah ya ga dama kai zai wa jarrabawa a sa maka bukata a ce kuma sai ka tafi wajen wani kuma ba yadda za ka iya sai ka tafi to ka gode ma Allah in kai aka ba aka samu wani bukata ya taho wajenka wannan shi to wannan shine abu na farko idan kana so ka kubita daga fitinar dukiya abu na farko shine karkatar da dukiyar zuwa ga ya za ka gina ma kanka lahira da ita wannan shine abu na farko da haka Allah ya ce ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadla wallahu wasi'un alim wannan shine abu na farko yadda mutum zai kubuta daga fitinar dukiya ke idan Allah subhanahu wata'ala ya ara maka damarta to ka yi amfani da ita damar danka ka amfana da ita a duniya amma babban target ɗinka ya zaka gina ma kanka lahira don ba wanda zai ma ginin in ba kai kai ba sannan kuma amfani da dukiya inda ya dace yana daga cikin abin da ke sa Allah ya tsare ke sa mata albarka sannan Allah ya ci gaba da ninninka ta dan Allah ne ya ce wa ma anfaqtum min in fa huwa yukulifu duk abin da ka dauka ka bar Allah ya yi alƙawari ya ci siya ninninka maka sannan abu na ƙarshe wajen yadda mutum zai fitila daga fitar dukiya sannan ka dinga ji a ranka wannan duniyar fa ba komai ba ce duk yadda ka kai wajen matsayi a ta. shi yasa za mu ga da Allah ya gama kissar ashabul janna nan? sai ya ce wa annabi to wadrib lahum masalal hayatid dunya ka buga musu misalin yadda rayuwar duniya take Allah ya ce kama in anzalnahu minas sama'i faqtalata bihi nabatul ardh kamar ruwa ne kawai Allah ya saukar da shi daga sama ita kuɗa da tsarin ƙasa fa asba hashiman zuru biya sai aka waye gari sai ya zama karmami wanda iska take sheke yanzu ba muna cikin rani ba to kaje in kana so ka gane misalin da Allah ya gonar da aka yi shuka da damuna ai an girbe amfanin gonan yanzu da rani yanzu fa asba hakiman tazruhu biya shi yasa Allah ya ce wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira in kana ganin abin ba zai ba akan kowane irin abu kuma Allah yana da iko akan yadda ka ga mai gona zai yi shuka lokaci i girbe ka koma gonar ka kan ba komai to haka duniyar da kake gani shi yasa a cikin surar a baya Allah ya ce inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha sai ce li nabluhum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iduna ma alaiha duk abin da ke doron ƙasa Allah ya ce sai mun mai da shi fako to ka dinga ji a ranka cewa duk yadda za ka kai ga mataki inda ma Allah zai baka ka tsawon lokaci to akwai ranar da duk abin da ke duniyar akwai lokacin da zai zo Allah sai ya tashe shi aiki sannan Allah a ƙarƙashin wannan isa ka kira ya ce almaru dukiya ko walbano. sannan da ya sai ce zinatul hayatin duniya kwalliya ta kira rayuwar duniya amma walbaƙiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala abinda zai wanzu a wajen Allah ba dukiyar ba ba ayar ba in kaga dukiyar da 'ya'ya sun wanzu to sai in ka haifi ɗa ka masa tarbiyya mai kyau kana da dukiya ka ciyar da ita inda ta dace shine bayan ka koma ga Allah sai dukiyar da ayar su maka amfani shi yasa Allah a ƙarshe ya fito da abun fili dan ya faɗa maka ƙarshen rayuwar duniyar yadda za ta koma sai ya ce wa yau mana sayyurul jibala ranar da za mu tafiyar da duwatsun duniya wa taral arda bari zakan daga ga ƙasa a fili Allah ya ce wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada sai mun tashi kowa da kowa ba wanda za mu kyale shi wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra Allah ya ce za a gitto da mutane sahu sahu Allah yake cewa wa urdu ala rabbika saffan zai ce laqad jiitumuna kama khalaqnakum kun zo mana kamar yadda muka halice ku anan sanda kowa ya zo daga cikin cikin babansa waye ya zo da riga da wando babu Aka ka zo tsurarka haka za ka je gaban Allah ka tsaya to shi yasa tun daga ƙarshen rayuwar duniya ta ɗan adam masu magana suna cewa wai wafi qabdi kaffi inda wiladihi dalilin ala murakkabi filhai lokacin da aka haifi yaro kaga ya danke hannun shi ya zo duniya to alama ne na cewa fa ya riko gurace gurace zai gwagwar maya wajen neman ababe na yadda za a rayu amma wa fi basdiha inda mamaci isharatu in mutum ya mutu ka tsaya kan gawar shi zaka ga san da ya mutu hannun a buɗe isharar da yake shine alafan zuru anni karatu bila shay wanda suke kan shi ce musu yake ku kalla ku gani na shigo duniya hannuna a dunkule zan fita hannuna a buɗe ba komai a cikin ta kuma haka za ku fita ba komai a ku a cikin ta shine wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala sannan Allah madaukakin sarki yace wala qad ji'tumuna furada kama kala'anakum awwala marra yadda kuka zo mana ɗaya ɗaya ko ɗan biyu in za a haifa dole wani sai ya jira wani ya riga fitowa Allah ya ce to yadda kuka zo ɗaya ɗaya haka za ku koma ɗaya ɗaya kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum duk abin da muka kwarara muku na ni'ima haka za ku baro shi sannan Allah yake cewa wa anzirhum yawmal hasarati idh qudiya yal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun sai yace inna nahnu narithu al-arda wa man alaiha mu ne muke gadan kasa da duk wanda ke bayan ainihin wato kasa? to da wa'annan ne mutum in Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya zai kubuta daga fitinar dukiya Allah ka kare mu daga fitina ta dukiya domin ana cikin ta gaske gasken gaske a masallaci in rigima kaga ana yi galibi to kuɗi ne ya hada a mutum makaranta in kaga ana tada kura ne ya hada kuɗi ne ya hada idan ka ga wani yana limanci wasu na mai zagon ƙasa sai an sauke shi to ana ɗan gurgurar kuɗi ne a waje in wahala ake sha ba mai samun shi ba wanda zai zai zai cusa kan shi yayi kuɗi yana ɗan gigbi wurwurkita eh? Allah ya tsare to da haka duk wanda ke so ya zauna lafiya kada ki ɗauki harkar duniya ta zama masa ita ce ajandar da za su yi rigima da shi shi yasa nema Allah alƙawari duk ran da ka ji na fito na hau kan wani to ka tabbatar kan addini ya hau amma wallahi in dai harka ce ta duniya har abada ba zan taɓa fitowa in yi magana akan wani bai jiya harkokinsa in yi na ba ba abin da ya haɗa da kai amma in ka ji na hau wani da sunan malanta ko da irin wani suna to addini ya taɓa shi ya sa ran haushi kuma ni ban da lokaci da izinin Allah da zan tsaya in yi rikici da wani indiya akan harka ce ta duniya da izinin Allah saboda haka ina roƙon ƴan uwa su mana addu'a Allah ya sa mu samu sabati akan wannan idan kana da'i Allah ya taimake ka ya toshe maka kofa ta rikici akan duniya to ya toshe maka kofa ta sharri da yawa dan ita ce harka mafi sauki da take dara kan mutane ta rarraba su su koma gida-gida Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ga dan Allah ya dawo bi hadal qadri kifaya kuma insha Allah rana ita kuma kamar yadda aka sani muna karatu سيدنا الله لا مدعو ما شيء غبره كراتو كما يدا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you. to shi ya san yadda zai sai domin shi kone da an tsayar da shi a zai sai da a wannan ba za a dinna waɗannan harami sai na wancan yayi ba ne wannan da ya amma wannan na malam musa kai